Michel Joseph à la console Kelvin Fowler. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim kuma tare da baya ko makera da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Alhamis 25 ga watan Mayu na shekarar 2023. Cikin shirin za ku ji cewa rikicin ƙasar Sudan ya shafi wato raguwar guzurin ya bana a Najeriya. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman bar mai shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kama ku muhimman kanin jaridan kasar Ghana. Amma da farko sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar mai karantawa baba Yakubu kiri masu bada agaji sun tattara kusan dala biliyan ɗaya a jiya laraba a wani taron yunkuri da aka yi na yaƙi da matsalar fari a yankin kuriya afirka a yayin wani taron bada alkawari da aka gudanar a majalisar ɗinkin duniya amma duk da haka sun gaza cike gibin da yasa ake neman tara dala biliyan bakwai dole ne mu ɗauki mataki yanzu don haka don mu hana matsalar tariki zama bala'i babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yana shaidawa masu bada agajin kada ku yi kuskure ɗaukar mataki ka iya kawo sauyi majalisar ɗinkin duniya ta ce ana buƙatar dala biliyan bakwai a wannan shekara domin taimakawa mutane kusan miliyan 32 a ƙasashen habasha kenya somalia da suke fuskantar matsalar karancin abinci bayan rashin samun damana sau biyar wadda ya haddasa fari da ba taɓa ganin irinsa ba yayin da yake kusan rabin yayin da ake kusan rabin shekara guterres ya ce an sami kashi 20 cikin 100 kacal ne na kudaden da ake da bukata ya ce idan ba mu saka kudade masu dama nan da nan ba ayyuka na gaggawa da ake yi za su tsaya ce kuma mutane za su mutu kamar yadda yake shaidawa masu ba da gudunmuwar da irin wannan yunkurin da aka yi a jiya laraba da kuma kudade da majalisar ɗinkin duniya ta riga ta samu a wannan shekara ya kawo jimilan kudaden zuwa kimanin dala biliyan 2.4 na da za a taimaka wa kuriya afirka wata kura jin ra'ayoyin jama'a da sashen karatun manufofin jama'a ta jami'ar chicago tare da cibiyar nok mai bincike mai zaman kanta ta jami'ar suka gudanar sun gano rabin al'umma amurka sun amince da taimakon soja da amurka ke baiwa ukraine yayin da kwatan amurkawa suka nuna rashin amincewarsu kusan babu sauyi cikin waɗanda suka amince da hakan a bara wasu bayanai daga majalisar ɗinkin duniya na cewa kusan fararen hula dubu takwas ne suka mutu a ukraine tun lokacin da rasha ta kai mata mamaya a bara tana mai cewa duniya ta gaza kare lafiyar fararen hula adadin waɗanda suka mutu a ukraine na karuwa cikin gaggawa inda shugaban kungiyar wagner ta sojojin hayar rasha yevgeny prigozhin ya faɗa a jiya laraba cewa an kashe mutanensa dubu ishirin a kazamin faɗa da aka daɗe ana yi a birnin bakhmut da ke gabashin ukraine fadar white house ta ce alƙaluman prigozhin sun yi daidai da bayanai da suke da su cewa rasha tana asalin sojojinta cikin gaggawa a cikin 'yan kwanakin nan rasha ta yi ikirarin kwace ikon birnin bakhmut yayin da sojojin na ukraine suka ce ba za su ja da baya ba suna iya kokarin su domin kewaye wannan birnin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc a yau alhamis ne za a yanke wa state roads hukunci wanda ya kafa kungiyar 'yan ta bayan nan ta oathkeepers militia saboda rawar da ya taka wurin tada tarzoma da magoya bayan tsohon shugaba donald trump suka yi a majalisun dokokin kasar a ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 masu gabatar da kara sun buƙaci alkali amit metha da ya sanya wa roth hukuncin ɗaure shekaru 25 a gidan yari saboda yunkurin hana majalisa tabbatar da joe biden na democrat a matsayin wanda ya lashe zaɓe na shugaban ƙasa da aka gudanar shekarar 2020 a cikin watan nuwamba ne wani kwamitin masu taimakawa shari'a a washington dc ya tabbatar da aikata laifi akan rhodes mai shekaru 57 da kelly max mai shekaru 53 shugaban kungiyar 'yan tada kayan bayan reshen jihar florida na hada baki wurin iza masu tada tarzoman kwamitin mai mambobi goma sha biyu ya yanke wa mutane ya wanke mutane uku a cikin kungiyar ta old keepers daga aikata laifuka na iza masu tada tarzoman amma dai ya tabbatar da kananan laifuka a kansu na yin kasalandan ka aikin hukuma. To na anjima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan za mu liƙa Najeriya inda rikicin da ake a ƙasar Sudan ke sanadin rage kuɗaɗen guziri na maniyyar tambana da dala ɗari ta Amurka. Kan wannan batu ne wakilin Hawa Umar ta zantara kwamishinan ayyuka da lasisi na hukumar alhazai ta ƙasa Nakon Abdullahi Magaji Harɗawa. mun sami shawara daga ofishin mai bawa shugaban kasa shawara akan harkar tsaro wato national security advisor suna nuna mana matsalar da take faruwa da hadarin da yake ciki ta kusatan sararin samaniyar sudan sau duka wayannan sun nuna mana cewa baya da za a dau alhazai a ratsa da su ta nan to in ba za a yi ba tun da aikin hajji ba jiran mu zai ba dole a samu wasu hanyoyi da za a bi a kai alhazai to sai ne sai muka tuntubi shugaba hukuma da take kula da zirga-zirgar jiragen sama a najeriya wato ncaa su duba al'amarin su ba da shawara ya za a bi ta ina za a bi kuma me zai iya biyo baya shine suka yi la'akari cewa kaucewa sararin sana'ar sudan zai bukaci ratsawa ta kasashe da dama wanda kuma kamar zagaye ne wanda zai za a samu karin tazara ta tafiya wanda bata gaza awa biyu ba awa ɗaya da rabi zuwa awa biyu har ma uku an fito ta hanyar sadaka suka yi lissafin kuɗaɗe da za a zai zama kamar ƙari na farko dai abin da za a yi la'akari shine su alhazefa an riga an ayyana musu farashin aikin hajji wanda ya kunshi kuɗin tikitin jirgi kuma sun biya kuɗi abin da suke jira kawai a kwashe su ne a kai su saudiya saboda haka sai aka ga cewa da rauni a koma kansu a ce su karo kuɗi to amma ba ba su karo kuɗi ba yaya za a yi shine aka zauna aka yi ta ciniki aka yi ta tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amarin da kuma kamfanonin jiragen sama shine aka tsaya akan cewa za a biya kowane alhaji ƙarin dala 250 akalla to dala ɗari biyu da hamsin kuɗi ne mai yawa kuma aka yi la'akari da ƙayyadadden lokaci da ya saura mana a fara jigilar alhazai ba lokacin da za a ce alhazai ko maniyyata su kawo cikacin wannan kuɗi to shine aka tunkari gwamnatin tarayya da al'amarin kuma suka ba da amincewa za su rage kudaden mu ma hukumar alhazai ta kasa mu ma akwai rawar da za mu taka wanda zai kawo rage a cikin wannan kudin so ana bukatar shi alhaji yanzu ya biya akalla dala ɗari to in ya biya dala ɗari ba lokacin da za a ce kawo wannan abu so shine aka ga hanya mafi sauki ba tare da an tada kowa hankali ba wannan dala ɗarin da ake so alhaji ya bayar a ɗauka a cikin kuɗin guzurinsa kuɗin guzurin nan dala ɗari takwas ne wanda alhaji ya riga ya biya jira yake a bashi kuɗin guzurinsa idan allah ya sa wannan tarzoma da take faruwa a kasar sudan ta lafa an buɗe sararin samaniya to wannan kuɗin za a mayar da alhaji kayansa in kuma har aka fara tashi ba a buɗe ba wanda da wuya yanzu ta a buɗe a har aka gama kwashe alhazai to watakila sai mu sa ido akan lokacin da za a dawo da alhazai in a daidai wannan lokacin an buɗe sararin samaniyar to zai kasance alhaji za a cire dala hamsin ne saura dala hamsin a maida masa kayansa in kuma har lokacin da za a dawo ma ba a gyara ba a buɗe sararin samaniyar sudan ba wannan zagayen za a ci gaba da shi a dawowa najeriya to an ci kuɗinsa dala ɗari. To Madalla a gaida Hawa Umar. har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai gaba baya dawo da kashi na biyu na labaran duniya a jiya laraba kasashen kanada da saudi arabia sun maido da hudansu ta diplomasiya kanin suka nada jakadu shekaru biyar bayan rashin fahimta akan harkokin masu kare 'yancin mata lamarin da ya lalata hulɗa da cinikayya tsakanin kasashen biyu a shekarar 2018 saudi arabia ta kori jakadar kanada a kasar kana ta janye ta jakada bayan da ma'aikatan harkokin wajen kanada ta bayyana goyo bayanta a shafin twitter ga wasu 'yan rajin kare haƙoƙin mata wadda aka kama su a can kasar ta saudi arabia 'yan saudiya sun ta sakeyar wato sun sayar da jarin kanada kana suka ta sakeyar 'yan kasar kanada da ke karatu a saudiya din an dai riga an saki waɗannan 'yan mata da mata da suke rajin kare matan ma'aikatun harkokin wajen kasashen biyu sun fitar da wasu sanarwa a jiya laraba a kan shawarar da aka ɗauka a tattaunawa tsakanin firaministan canada justin trudeau da rima mai jiran kado na saudi arabia muhammad bin salman da aka gudanar a watan nuwamban bara a gefen taron kasashen asia pacific ma'aikatar harkokin wajen kanada ta ce kasashen biyu sun buƙaci mai da hulɗar diflomasiyya tsakanin su ne akan girmama juna da kuma muradu iri ɗaya a ƙarshe koke-koke da rabuwar kawuna na siyasa da ci gaba da yadar farfagandan turawan nazi masu da kin farin fata kin baka fata ta wato nan amurka kenan wadda ake yadawa ta yanar gizo da kuma kusantowar zaben shugaban ƙasa na shekarar 2024 suna ƙara jefa amurka cikin yanayi na barazana a cewar sabon gargaɗi daga jama'ai na ma'aikatan harkokin harkokin cikin gida na amurka a jiya laraba ma'aikatan harkokin cikin gidan ta homeland security ta sake fitar da wani sanarwa na gargadi na ƙasa baki ɗaya akan ta'addanci tana mai cewa wato cakudewar fushi da akidun tsaurin ra'ayi da kuma damarmaki suna ci gaba da zama babbar barazana ga harkokin cikin gida a nan amurka wannan ne karo na takwas da ma'aikatan harkokin cikin gidan ta fitar da irin wannan gargaɗi tun daga shekarar 2021 inda gargaɗi na bayan nan ya maye gurbin wanda aka fitar a cikin watan nuwamba gargaɗin na zuwa ne kwanaki bayan da wani matashi mai shekaru goma sha tara daga jihar missouri ya ɗauko wata motar da kun kaya ta haya ya afkawa shingen jami'an tsaron fadar white house kafin ya fitar da tutar turawan nazin hakan kuma na zuwa ne yayin da ake yayin da kasar take tuna zagayowar shekara na harin harbi na kan mai uwa da wabi wanda aka gudanar a wata makaranta a uvalde a jihar texas inda aka yi sanadiyar wato mutuwar yara goma sha tara da malaman su guda biyu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Toma Adalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. nada. Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu haka a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 3 da minti 16 na dare. yanzu kuma sai shirin mana gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaimu Muni Barma. a shirin da ya gabata mun samu bakuncin ashiru salisu almu daya daga cikin masu bukata ta musamman da ke fafutukar neman na kai a jihar maradi da ke jamhuriyar nijar a ci gaba da neman hanyoyin kare kansa daga harkar bara da wasu ke mai da ita sana'a ashiru ya yi aikin kere-keren kayayyakin fata ya kuma yi aikin walda da kanikancin injinan a daidaita sahu kafin daga bisani ya karkatar da harkokinsa kan sana'ar ɗaukan hoto da ya ce ta fi shiga ransa a dukkan sana'o'in da ya taɓa yi a baya. Ga ci gaban tattaunawarsa da wakilin sashen Hausa Mansur Sani. Wani farmatar yamma wanda aka sani Suleiman Bozana shi ne ya yi sanadiyar zuwa na wajen Foto Limer ya ce a koya mana wannan harka na hoto. Sakamakon ya san ina da wannan sha'awa ta harka hudu. Ya mana wannan jagoranci a kaza. Yanzu za ka ɗaukar mutum hoto a tsaye yake kai ga halin da kake ciki. Sosai ma kuma ba za a iya gane kai ka ɗauke ba ma za a gane ba mm. saboda haraka ce wadda deja na koye ta na iya ta kuma mm. na iya ta sosai wajen na samu da dukkan wannan ayyukan harkar hutu na da eh, ɗabi'a kutse-kutse ba ya kake yi ga yanayin da kake to gaskiya akwai kuce-kuce amma yanzu tun da lokaci ne wanda ni ina da dan biro na na hawa mm. ina yan tukawa dan motsa in doka motsa doka motsa doka to bayan wannan in na zo wajen hadawa Zan hada haɗa su yadda ba ka gane cewa wai a gurgu ne yake ɗauka hoton nan ko yake bidiyon hoto ne hada bidiyo kake ɗauka hada bidiyo ina yi hada bidiyo lokacin nan dan na ta yin sona a yi hoton bidiyo a yin ka aure ko suna dukkan cikin sana'o'in da ka zano man na hannu dai ga dukkanin alamu ka hisan sana'ar hoto da bidiyo sosai ni yasa ka hisan wannan sana'a yawwa ita sana'a ce wadda wadda kowane lokaci tana ci kuma a matsayinmu na na kasasu. ya kamata a ce mu ma muna kusa kutsa da kowa yake kutsa masa harkar sana'a kamar cewa dole sai sana'a wadda ita ce kamar aka gada ga nakasassu misali a ce harkar fata ko bara ko wani ɓangaren su dan yanzu gaskiya bara da muke dan cewa muna yi amma ba dan sa rai ba ba ma musu ma wani ma nuna cewa ga wacan muna yi saboda mukan kan majin zahirin da muke yi to yanzu kafin mu zo nan wurin don lokaci kai aure to gaskiya yanzu na kai shekara goma sha biyu da yan aure wadda ka aura lahiya lau take tsaye koko dai ita ma tana dan fama da wata nagasa wannan aura lahiya da lau ba ta da wata matsala irin wannan wanda a cewa tawa hmm. eh, ba ta da matsala irin wannan kuma ɗiyan ku lahiya lau ɗiyan mu dukkan su lahiya su lau babu wanda ke da tangarda ɗiya na biyar hmm. to ashin muka dawo bangaren abin da ya shahi wannan sana'a da kake magana ta ɗaukar hoto baitin ɗaukar horonka da gogewarka da iya wannan aiki masu yin hoto ko bidiyo ya kake ma'amala da su ana baka aikin kan shi to gaskiya wannan aiki dai sai a hankali hmm. in ka ga an bani wannan aiki wanda muke tare da shi ne da hmm. wanda yana jin kunya a ce ga shi ya yi hidima ko zayen hoton karta da sauransu hmm. ina yi bai bani ba amma wani na daban gaskiya sai a hankali da irin wannan kuma kai kana son sana'ar kuma ni gaskiya ina son sana'ar to yanzu ina maganar kayan aiki ka mallaki kayan aiki kamar kamera ta ɗaukar hoto da kuma kwamfuta ta gyaran hoto tun da ka ce mana ka iya editing ko kuma haɗa hoto ko bidiyo gaskiya ne a da a da da ki da kwai kayan aikin tun da kayan da ba su aiki yanzu ba a cewa akwai suna da ordinator wadda eh, filiyabu ce wata na ga kwamfuta ga ta nan sai dai kamar ma an bar yayin ta wannan guda ɗaya ce ko biyu ce ita ga ta irin ta dati a kamar biyu ko <laughs> irin ta dati wannan da ka gani lokacin da na yi wata ta haya Najeriya na samu kuɗi eh. na ce tun da dai na fara koyan aikin hoto ya kamata in zo in kawo ta a koya mai ne da kaje bara kaje wurin bara na je don can najeriya ka yi wasu garuruwa ba eh na dan shi kotonu eh, da ghana eh. da cote d'ivoire ka gurgura duniya mun je karatun duniya wani darasi aka koyo a yawo na bara gaskiya harkar bara ga yawon da muka yi hmm. harka cewa da kana zuwa za ta yi taron ka me yasa saboda za ka ga wanda kai ya gaya ma magana ba ya gaya ma za a nuna ta kai baka cika mutum ba ya kake kallon na kasassu na wasu kasashe in ka kamanta da yankin da ka bari to gaskiya ke ganin su su suna cikin gata suna cikin suna cikin ma'amala ta arziki saboda su yan uwansu da sauran gwamnati tana kamawa bisa ayyukan da suke yi za ka ga eh, yadda su za a ɗauko su a kawo sauran aiki mu ko samu wannan ba mu zaka amma. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a maraɗi Mansur Sani da bakon shirin na ƙasa Ashiru Salisu Almu. Ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muna lafiya. Na ƙasa ba za ta sauka To a gaida Malam Sule kafin mu kai gashar mu na gaba ga wannan sakon. Afirka mutum ne 'yan hanshaki kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacci. Mai saurare yayin da dimokuraɗiyya ke ci gaba da kankama a ƙasashen Afirka irin su Najeriya, shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka zai ci gaba da bibiya da haska fitila akan batutuwan da suka shafi haƙoƙin al'umma a hannun hukumomi ta fuskar ababen more rayuwa. Babu abin da ta dama talaka hankali kamar tsaro. Tun da Soraji ta zo ta kama wani gonakanmu babu wanda aka kirawo aka ce ga hakkinka. Ba ga haƙoƙin al'umma a jimlace filin 'yan ƙasa ƙasa da hukuma da kan zuwa muku a shirin hantsi na ranar kowace talata yakan bibi al'amuran da suka shafi bukatun rukunin mutane daban-daban. Sai mun tura mun tura sai mun kai kamar za mu fita daga cikin wannan kamfanin na Fenkom sai ga mun sake koma ba. Zalika shirin kan tattauna da ƙwararru a fannoni daban-daban na rayuwa da ma shugabannin hukumomin gwamnati kan batutuwa da al'umma suka bujuro da su. Doka ne wanda ya ta'ammali da kwaya babu wani sani babu sabo duk kama shi za mu yi gurfan da shi a gaban kotu. Mu ci gaba da kasancewa tare ta shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka da karfe takwas na safiyar kowace ranar Talata. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu ta. Yanzu kuma lokaci ne da Ruwan Abbas zai kama da sharhin jaridan ƙasar Ghana. daga jaridar daily graphic da mu so masharhin jaridan na yau kuma babban labarin ta shine cso suna bukatar yin tsakani na siyasa a ainihin fagen fatun ɗin ƙasar ghana sannan suka yi kira da tabbatar da a harkokin aka energy da jihar jarida ta ce haɗakar ƙungiyoyin na 'yan ƙasa cso suna da ke aiki a harkokin haƙo abubuwan amfani na gwamnati su nuna damuwa game da irin rudani da ke gudana a ainihin harkar aka energy da agm tare da kuma yadda aka sayar da kashi hamsin na akasun jubilee oil holding limited da ke can cikin ruwan wato tano ga petro se ita kuma jaridar da chronicle wannan labarin tarwaito tawagar afcfta ta gamsu ainihin da yadda aiki ke gudana a tashar jiragen ruwan tema jaridar ta ce kamar sauran waɗanda sun taɓa hannu a ainihin ƙungiyar wato da na duniya wto ƙasar ghana ta ba da kai dangane da shirye-shiryenta yadda za a ƙulla yarjejeniya dangane da yadda ake gudanar da aiki da kuma yarjejeniya tsakanin african continental free trade wadda ya ɗibiya wa ƙasar wani nauyi yarjejeniyar wato tallafi kenan ta bukaci yadda za a zartar da aiki wurin tafiyarwa da kuma fidda kayayyaki a tashoshi yadda aiki zai gudana salon alon ga ainihin da kuma kastamomi da sauran wato hukumomi za su bayar da gudunmawar sauran aminci da irin bukatu da ke akwai akan haka ita kungiyar afcfta din a wannan nahiya wata tawagar ta kawo ziyara tashar na ma domin tabbatar da yadda aiki ke gudana kuma ta nuna gamsuwa ainihin game da abin da ta gani sai kuma jaridar ghanaian times wacce ta ruwaito wannan labarin zaben cika gurbi na komewo majalisar zaman lafiya ta yi kira ga hukumar zaɓe ta nuna kwarewar aiki majalisar aiwatar da zaman lafiyar jihar ashanti ta yi kira ga hukumar zaben kasar nan da ta nuna kwarewa a aikinta yadda za a kiyaye tashin hankali a zaben cika gurbi da ake yi yau din nan talata a mazaɓar kumewu game da abin da majalisar ta ce ne hukumar zaɓe a matsayin mai tafiyar da harkokin kungiyar a cikin ƙasar nan ta tabbatar da cewar an yi amfani da dokokin ƙasar yadda ya kamata domin guje da duk wani tashin hankali. Da wannan muka yi so karshen sharhin jaridun na yau Radwanan Lamuktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Radwanan La, da wannan ko muka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takaice. To a takaice masu ba da agaji sun tattara kusan dala biliyan ɗaya a jiya laraba a wani sabon yunkuri da ake yi na yaƙi da matsalar fari a yankin kuriya Afirka a yayin wani taron ba da alkawari da aka gudanar a Majalisar Ɗinkin Duniya. Amma duk da haka sun gaza cike gibin da yasa ake neman tallafi ko kuma kuɗaɗe da suka kai dala biliyan bakwai. Dole ne mu ɗauki mataki yanzu don hana matsalar ta rikide zuwa bala'i. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yana shaidawa masu bada agajin ya ce kada ku yi kuskure ɗaukar mataki ka iya sauya al'amura wata ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a da sashen karatun manufofin jama'a ta jami'ar chicago tare da cibiyar nok mai bincike mai zaman kanta ta jami'ar da suka gudanar sun gano rabin al'ummar amurka sun amince da taimakon soja da amurka ke baiwa ukraine yayin da kwatan amurkawa suka nuna rashin amincewarsu kusan babu sauyi da na wanda waɗanda suka amince da hakan a bara. a yau alhamis ne za a yanke wa stewart road hukunci wanda ya kafa kungiyar 'yan tada kayan bayan nan ta old keepers wa saboda rawar da ya taka a rikicin da ya faru a ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 lokacin da suke goya ma trump baya To madalla a gaishe ka masu sauraro a rama ka kashen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe kuɗin ne ma idan Allah ya kai mu za ku dosa daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kamar yaushe za a zuwa shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin baba ko makeri da na gabatarwa su salaman abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Robert Bass. Ni sarfila hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.